وجزاهم بما صبروا Kuma Allah ya الله يباس لادر الجنة da alharirin da suke saƙawa saboda haƙurinsu kan ɗa'ar Allah da haƙurinsu akan abubuwan da Allah ya ƙaddara da haƙurinsu akan barin saɓon Allah.